Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmi. Akan tambayar da ake ta turo mana akan mu taimaka mu faɗi menene maganin olsa. Menene olsa? Olsa shine abin da a Hausawa ya shahara ana ce masa a gyamban ciki. A ɓangaren Nijar da sauran ƙasashenmu na Afirka zaka abin da suke cewa estoma to menene maganin estoma insha Allah a takaice yanzu zan faɗi menene zaka haɗa ka warke daga estoma har abada da farko menene istoma shi istoma akwai wasu alamomi da da mutum ya ji yana jin su to tabbas yana dauke da ulcer shine mutum misali na farko ka dinga jin tashin zuciya alama ce ta ulcer ko mutum ya dinga jin jiri alama ce ta ulcer mutum haka nan ya dinga yin amai alama ce ta ta ulcer ko mutum numfashinsa ya ringa daukewa alama ce ta ulcer zafin ciki alama ce ta ulcer mutum misali ya dinga amai amai haka nan sai amai ya kakaro sai jini ya ringa fita wannan duk alama ce ta me ta olsa sannan mutum ya ringa kumburin ciki olsa ce ko ka ji cikin ka gefe wani abu yana yi ma yawo ko ya taru a gefe guda to shi ma wannan duk alama ce ta ciwon me olsa duk alamomin olsa olsa ciwo ne mai hatsari tunda olsa daga cikin illolinta zaka ci abinci zaka ji ya taran ma guri ɗaya yaƙi narkewa ciki ka ji ya kumbure ɗumɗum ka rasa menene matsalar bayan olsa ce ta zo ta kame ka to don haka duk wanda yake da maganin olsa ya tabbatar ya kare kan saboda ciwo ne wanda yana lalata hanji shi ma yana lalata 'yan ciki ciwon olsa ciwo ne mai matukar hatsari mutum in yana olsa ana so ya guje wasu abubuwa da farko in kana olsa dole sai ka guji abinci mai yaji in ba haka ba da kaji abu mai yaji to olsa za ta taso ko abinci mai ɗaci ko abu mai ɗaci duk sai ka guji wannan ko lemo mai gas ko abubuwa duk abincin da ya zama akwai tsami a ciki ko gas a ciki ko wani abu da aka haɗa shi da asset to duk waɗannan abubuwan dole sai ka guje su in dai kana ɗauke da ciwon ulsa idan ba haka ba to ciwon ulsa ba zai rabu da kai ba duk wanda ya kasance yana fama da ciwon ulsa kamar yadda ne muku alkawari wanda ya turo tambayar nan alhamdulillah yanzu zan ba da maganin ciwon olsa ka je ka haɗa da farko wasu abubuwa zaka nema guda uku zaka nemi garin habbatus sauda zaka nemi garin hulba zaka nemi garin ruman in ka samu waɗannan abubuwan guda uku sai ka haɗe su guri ɗaya in ka haɗe su guri ɗaya ka cakuɗe su sai ka nemi madarar ka fik ta ruwa mai kyau orijinal sai ka ringa ɗiba cokali ɗaya ka zuba cikin wannan madarar ka juya ka juya sai ka sha da safe kafin ka ci komai ka sha da daddare bayan zaka kwanta ka sha insha Allahu in dai ka riƙe wannan maganin ba kai ba zuwa neman wani maganin olsa ka rabu da olsa har abada insha Allahu zan ƙara muku bayani akan tasirin bagaruwa wannan da ake gani bagaruwa ƙwayayenta ƙwallayen bagaruwa ka sarrafa su su ma da madara zan yi uh, bayani nan gaba yadda za ka sarrafa su da madara su ma maganin ulcer a take ka ga abin da zaka ringa fitowa. daga wannan cibiya ta mutu Al Ihsan Islamic Medicine Center wanda yake neman mu ko yake neman karin bayani ko tambaya sai ya duba nambobin mu ga sanan da ake gani akan wannan bidiyo mai albarka ko kuma ya bi mu a YouTube channel din mu mai suna Dan Africa TV ya subscribing uh, zai samu abubuwa na ci gaba da izinin Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al Islamic Medicine Center da take a Niamey babban ah, birnin Nijar.